أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كم تاش درسنا 84 أتكن كراتم موضوع تا إمامنا مالك آه shi darasi na 84 a cikin karatun na muwatsa ta imamu malik a yau a shida biyar ne ko shida yau garabe uthani yau shida garabe uthani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da da talatin da biyu wanda ta yi daidai da sha daya ga watan na shekara ta dubu biyu da goma sha daya za mu tashi babu salatul hauk babi da yake magana akan sallar tsoro na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kitabu salatil khawf باب صلاة الخوف حدثني يحيى an مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واعتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم babu salatin khawfi wannan babi da yake magana akan sallar tsoro a sallar tsoro ma'anarta abinda wato sallar da sallar tsoro asalin tsoro din tsoro ne na lokacin yaƙi domin haka mashru'iyyar sallar ta zo yayin da ake jin tsoron abokan gaba to amma dukkan wani tsoro akan wato rai na ko a dan fashi ko tsoron a wato naman daji duk zai iya daukan wannan ma'ana asalin yana daga cikin nau'i na salloli eh, nau'i na ruksa da ake yi da aka yi wajen yadda ake yin sallah daga cikin babin a cikin kitabu sala dukkan malamai da suke bayani akan in suka zo rubutu in suka zo magana akan sallah bayan sun yi magana akan sallah da sifofinta sannan sun yi magana akan sallar sallolin nafila da na sunna a sai kuma sukan kawo sallar tsoro da sallar a roƙon ruwa wanda duk suna daga cikin wato abubuwan da ake bincike wajen hukunce-hukuncen sallah to ita sallar tsoro an bacanta ya zo a cikin alkur'ani Allah ta'ala a cikin suratun nisa ya ce wai idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min minas salati in khiftum an kumulladi na kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina فإذا كنت, فإذا قمت فيهم فأقم فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من منهم معك وليأخذوا أسلحتهم حي زوغ كرشان آية الله تعالى يجي إذا ضربتم في الأرض إذا كنت تفيا أبايا كسا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة باب لي في أغريكو كرجي دقا تكين صلاة في قصر دقا تكين صلاة in khiftum an kumul ladina kafaru in kun ji tsoron wato muna waɗanda suke kafirai za su fitine ku ma'ana su yaƙe ku kanku bar saboda binku da kuke ga addinin ku saboda haka abubuwa nawa aka ambata sharadi nawa aka ambata na yin kasarun sallah guda biyu me na farko in kuka yi tafiya idza darabtum fil ardi na biyu kuma yaƙi in an ji tsoro in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to idan kuka yi tafiya kuna cikin aminci ba tsoro ya nufin cewa ba za ku yi kasaru ba kenan eh zahirin alkur'ani dai ayar cewa ta yi babu laifi a gare ku in kun yi tafiya ku yi kasarun sallah in kun ji tsoron kafirai za su yi a to mana an ba ku ji tsoro ba fa mafhumin saboda me na'am a ayar me ayar ta ce eh. Eh. Eh. to an yi tafiya ba tsoro ba kasaru to yanzu haka kenan za mu ce yanzu kenan duk tafiyar da muke in babu tsoro ba za mu yi kasar ba na'am na'am alaikum sa wato to eh wato ka kawo wani abu ne kuma daban yanzu ka yi tafiya ai kana cikin jin tsoro amma ba a halin tafiya ba za ka yi kasar eh to amma <clears throat> ga ayar ayar da abubuwa guda biyu ta ambata tafiya da jin tsoro wannan iskalin yana daga cikin abin da ya damu sahabbai ya ala ibnu umayya yazo ya tambayi sayyidina umar yace me yasa muke yin kasaru bayan yanzu muna cikin aminci tunda Allah cewa in khiftum in kun ji tsoro dan me mun yi tafiya zamu yi kasaro bayan yanzu muna cikin aminci yace to ai da ni ma ya rikitar da ni kenan na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace sadaka ce da Allah ya baku ku yi riko da sadakarsa Wasu sahih tawjihin wannan ayar kamar yadda waɗansu malamai suka nuna da ta tace kasaru bata fassara me ake nufi da kasaro ba falaisa alaikum junahun an taqsuru min as sala ku yi kasarun sallah me ake nufi da kasaru Hmm? ku tawaye sallah to shine suka ce kasaru iri biyu ne akwai kasrul adad akwai kasrul arkan ku rage adadin raka'o'i shine daga raka'a hudu a mai da ita raka'a biyu sannan ku yi kasarun ku rage rukunai na sallah ku yi wani rukunin wanda ya sauƙaƙa a yi wanda kuma bai sauƙaƙa ba ya zama tokancewa kan cewa ba a yi shi ba wannan shine yadda ake yi a cikin sallar tsoro tunda ba a cika ta ba a yin ta kamar yadda ake yin sallar zaman sallar cikin aminci saboda haka wannan hadisi wannan ayar cewa ta yi idan kuka yi tafiya kuma kuka ji tsoro ku yi kasaru kasarun nan kasarul adadi shine maimakon ku yi raka'a hudu ku yi biyu da kuma kasarul arkan ku yi ta ta yadda za ku rage waɗansu rukunai ba yadda aka saba sallah ba shine bayanin ta yazo a cikin ayar da ta biyo biya fa idza kunta fa idza kunta fihim fa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah shine aka bayyana yadda za to idan kuna zama kuna halin tafiya amma kuna cikin aminci babu tsoro wani irin kasaru za ku kasarul adadi kasarul adad sai ku tawaye adadin raka'a kamar yadda sunna ta tabbatar idan kuna cikin zaman gida ba tafiya kuke ba kuka ji tsoro za ku yi kasaro ko ba za ku yi ba wani irin kasaro za ku yi kasaro al'arka so da ka ta a zaman gida ma za ku yi kasu za a iya yin salatul hau saɓanin waɗansu daga cikin malamai da suka ce ba a yi amma zahirin aya nuna ana yi hatta a cikin zaman gida ba sai inda da tsoro za a iya yin salatul hau to aya cewa ta yi Allah ta'ala cewa yi fa'iza kun fihim in ka kasance a cikinsu ba a kamta lahumus sala ka tsayar musu da sallah ka wato ka jagorance su akan su yi sallah Faltakun ta'ifatun minhum ma'ak yanki daga cikinsu su tsaya tare da kai a cikin sallah faltakun ba ya fito min hun ma'aka wal ya akudu aslihatahu amma makamansu suna tare da su fa'iza sajadu falyakunu min wara'ikum idan suka riga suka yi sujada wato suka yi ruku'u kuma suka yi sujada fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum to su koma baya wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a wani yankin daban wanda su ba su yi sallah ba sai su su zo sai su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wale aku zuhi da hannu asali hata hun waddan lari na kafaru lautar fununan asali haji kun wa amci a jikin faimiluna alaikun mai latan wahida faimiluna alaikun mai latan wahida fai fa idan ma'anantum sala to wannan kaga Allah ya faɗa a jumlace yadda ake yi to wannan babi tunda an butunta ya zo malamai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata yadda ake akwai hadisai da suka zo akan yadda ake sallar tsoro wanda a nan wajen imam malik ya kawo abin da yake shine sa hadisan da suka zo na sallar tsoro suna da yawa yadda ake yin ta abdullahi dan umar ya ruwaito wanda hadisin sa yana cikin bukhari abdullahi ibn mas'ud ya ruwaito hadisin sai yana cikin sunan fata bin al-Yamani ya rawaito da Jabir ibn Abdullah da Sahal ibn Abi Hakma a cikin Bukhari da Abu Musa al-Ash'ari da Imran ibn al-Husayn iyakar dai hay'ar da aka ruwaito ne da ake salatul khawf kusan hay'a guda shida ce Imam Ahmad ya ce kowace mutum yayi tayi da duk sun zo da ruwayoyin inganta kowace mutum yayi tayi amma kowane malami za ka ga akwai wanda ya zaba shi ya zaba ta hadisin Abdullahi dan Umar abu hanifa ya zaɓi ta hadisin ibn mas'ud imam malik ya zaɓi hadisin sahal ibn abi hatma wanda shine yanzu zamu karanta a cikin muwatsa shi ya kawo mana bismillah wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an qasim ibn muhammad an salih ibn khawad anna sahal ibn abi hatma ta haddathahu أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد, ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم ركعة باقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيقوم فيقومون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يسلموا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون Imam Malik ya kawo wannan hadisin ya ce, Haddasa ni ya haya an Malik, yahya ibn yahya al-laythi ya wannan hadisi daga malik an yazid ibn ruman daga yazid ibn ruman an salih ibn khawwat daga salih ibn khawwat amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm dhati riqa'i salat al-khawf ya rawaito wannan hadisin daga wani wanda ya salla tare da annabi sallallahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin zatul riqa'i ranar yakin tsummokara salatar khawf sallar tsoro an na ta'ifatan saffat ma'a cewa wani yanki na sahabbai sun yi sau tare da shi sallallahu alaihi wasallam wa saffat ta'ifatun wijahal adu wani sahun kuma yayi wani wani bangaren kuma wani yankin yayi sahu ya fuskanci abokan gaba fa salla billati ma'ahu rak'a yayi sallah raka'a daya tare da wanda suke tare da shi thumma thabata qa'ima sannan ya tsaya a tsaye wa muli an anfusihim suka cika sallarsu da kansu suka cika sallarsu an fahimta suka cika suka daya ta sallar yayi raka'a ɗaya ta kuma suka cika daya raka'ar kenan thumma sarafu sannan suka tafi suka yi sallama al shi ne sallama daga sallah fasaffu saffu wijahal suka yi sahu suka fuskanci abokan gaba waje at-ta'ifatu al-ukhra ɗaya yankin kuma sai ta zo suka zo fa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salati sai mu sai salla da su raka'a karshe da ta saura ta sallarsa thumma thabata jalisan sannan ya zauna yana mai tabbata a zaune wa atammu li anfusihim suka cika raka'ar su thumma sallama bihim sannan ya sallama da su suka yi sallama tare wato suka zo suka shi suka yi sallama to hadisi imam malik ya rawaito shi kamar yadda muka gani Bukhari ya rubuto shi da wannan lafazin shi ba amman sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma zatir rika daga wani wanda ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin mokara wannan wani wanda ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam majhuli ne ko ba majhuli bane an san shi to malaman hadisi sharadin hadisi ya to ingantacce a wajen su ya to rawi sananne ne adali kuma zabiti to ya zami da wannan hadisin kuma gashi an ce bukhari ya rawaito shi malik ma ya rawaito shi ya inganta ko bai inganta ba to ina sharadin inganci eh ya aka yi tabbata sahabi asan barakallahu fi wato idan dai aka kawo ƙarya da take nuna wannan sahabi ne to ko ba mu san shi ba ba mu san sunansa ba shikenan in dai sahabi ne yanzu wannan ya tabbata sahabi ko bai tabbata sahabi ba saboda me ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ka cibgab kenan eh. in ma da kawai mu a ce mana haka an marra a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau ma zacin rikai bai yi sallar ba ma kawai ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya tabbata sahabi ko bai tabbata sahabi ba to shikenan saboda haka shi yasa malaman hadisi suke cewa jahalatu sahabi la tabur idan sahabi duk wanda aka ce sahabi ne to in aka ce ma ko da an ce majhuli ne majhuli ba a san shi ba ba a san sunansa ba balantana a san halinsa wannan ba ta cutar da shi Allah ya riga ya tsarkake shi ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu ya ce wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya riga ya yarda da su to da kai me ake bukata ka zo ka ce a wani adinun rida wani fiqa ba a bukatar magana ka Allah ya riga ya yi musu hukunci saboda haka wannan nukta ta farko kenan nukta ta biyu yau ta riƙa ranar sun za zatin riƙa yaƙi ne da aka yi a shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka ambata an ce an riƙa sunan dutse ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙin jiharsa dutse ne a gefen najidu wato gabas da madina waɗansu sun ce wannan wani dutse ne da yake da farfar da jajajaja waɗansu kuma suka ce a'a ba sunan dutse ba ne an ambaci wannan yakin da sunan hai'ar musulmi a wannan yakin saboda sun yi tafiya saboda tsananin talauci ba su da takalma saboda haka fatar tafin kafa su ya rinka fatar tana yankewa saboda haka sai suka rinka yankan mokara. suna ɗaure kafarsu don samun su rinka tafiya shi sa aka ce mata za ta rika ranar yakin ɗaurin eh, yakin sun mokara kun ga haka mutanen suka yada addinin musulunci da haka suka yi har addinin musulunci ya kawo wajenmu da sadaukar da kai ba da bacci da shan pepsi da farfesu ba da sun yi ne da tashi sadaukar da kansu da sunan addini amma yanzu sai ya an cewa mutum ya wani abu akan addini sai ya rinka cewa wallahi harkokin sun yawa harkoki sun yawa ba lokaci to su ga yadda suka taimake ga yadda suka yi ma addinin shi yasa kuma Allah madaukakin sarki ya daukaka ambaton su ya yadda da su ko yaushe muka ambace su zamu musu addu'a cewa Allah ya yadda da su Allah ya riga ya yadda da su amma muke musu addu'a domin domin kanmu ne fa muke musu wannan addu'a dan a ba mu lada amma tun Allah ya riga ya yadda da su ai muka tunda Allah ya riga ya ce radiyallahu anhu amma dai dan mu samu lada muke cewa Allah ya yadda da su to wannan yaƙi wannan yaƙi yaƙi ne wanda yake sahabbai sun sha wahala a cikinsa to aka ce salatar haufi ya yi sallar tsoro wannan sifa ce ta sallar tsoro wanda aka keɓance ta da ita wa illa tana daga cikin jumlar salloli na musulmi amma saboda sifar da ta zamanto wata sifa ce ta daban sai aka bata wannan suna salatul khawf shi yasa ma zaka ga a cikin littafin a cikin littafin shari'a na hadisi da na fiqh za ga an sa babu salatul khawf ko a ce kitabu salatul khawf ko makamancin wannan to a imam malik yace inna ta'ifa anna ta'ifatan suffat ma'ahu cewa wani yanki yanki daga cikin sahabbai sun yi sahu tare da shi ma'ana sun zo sun shiga sallah tare da shi ko abinda ake ce ma ta'ifa shine yanki bai nuna cewa yanki ne karami ko yanki ne babba ba idan mutum ɗaya ne ma daga ciki ya zo ya sallah tare da shi ta'ifa ne idan ma idan rabi ne in ma sama da rabi ne duk ta'ifa ne saboda haka bai mayyaze nawa ne adadin ba yanki nawa ne ya kamata su yanko su su sallah tare da liman a lokacin sallar tsoro wannan shari'a ba ta ce ga iyakar adadi ba ana kuma zuwa ga kwamandan yaƙi kwamandan yaƙi shine zai gani kan cewa to muna buƙatar adadi kaza su su tsaya su fuskanci abokan gaba sauran ku su zo mu fara sallah tare da su nan wajen ba faqihi ake nema ba a ce to ba za a je a ce to ina fuka ina fuqaha ya fatawa nawa ya kamata su sal'a ba fagen sa ne ba malami ba ne a nan malami a nan kwamandan yaƙi hmm, kwamandan yaƙi shi ne malami a nan sai a gani nawa ya kamata a ajiye wanda kafirai ba za su yi wato a kukan kura ce za su hauro kan musulmi suna sallah ba a lokacin sai a ajiye su inda ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal adu ɗaya yankin kuma yana fuskanta abokan gaba ni ta harusul musallina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam suna ya suna bada kariya suna gadi ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da da masu sallah tare da shi fa salla rak'atan yayi salla rak'a daya thumma thabata qa'ima sai tsaya a tsaye wato ma'ana ya cika musu raka'a tare da ruku'unta da sujudarta ita ce raka'a kamila domin raka'a kamila shine a yi ta da ruku'u da sujudojinta guda biyu in aka wannan an gama raka'a kamila kenan tana da yaushe za a gama raka'a kamila daga dagowa daga sujada ta biyu ba daga fara sujada ta biyu din ba in aka dago daga sujada ta biyu to an yi raka'a kammalalla kenan to yayi raka'a ɗaya tare da su abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya qa'iman domin a ar-rak'ati al-ula la yakunu illa ila qiyamin fa thabata fa inna ma wa idza kanat as-salatu rak'atayn wannan in sallar raka'a biyu ce shi yasa ya tsaya in ko sallar raka'a hudu ce to raka'a biyu zai yi tare da su sannan ya tashi a tsaye a raka'a ta uku sai ya tsaya har sai sun gama raka'o'in su biyu sun sun yi sallama sun tafi sun fuskanci abokan gaba ɗayan sauran sun dawo sai ya fara da su a raka'a ta biyu don ya tsaya mai zai yi Eh? sai ta karatun ƙura shiru ana shiru a sallah liman yana shiru a sallah akwai inda aka ce ya shiru eh? ai ba inda aka ce liman ya shiru akwai wani waje da ake shiru a cikin sallah babu shi sa abu hurairar da ya ji annabu sallallahu alaihi sallam ya yi shiru ya ce saktatuka ya rasulallah bayan takbiri wal adhan ma ta kul shirin da kake tsakanin kabbara da kira'a, hmm? bayan takbirati wal kira'a. ma taqul me kake faɗa saboda ba a shiru a cikin sallah saboda haka in ya tsaya liman zai tsaya ya ci gaba da karatu ne <coughs> na'am a ci gaba ina na tsaya fasalla ma'ahu billati ma'ahu raka'atan yayi sallah tare da wanda suke tare da shi raka'a daya صفوا وجاه العدو ثم ثم انصرف ثم انصرف ثم ثم ثبت قائما يتسيا أتسيه وأتموا لأنفسهم سكا تشكا سلا كاوكن ثم انصرفوا yi sallama suka سكا تشكا kunga a cikin wannan akwai mamu ya yi sallama kafin liman ko ba haka ba ya saba ma liman ko bai saba ma liman ba an ce fala tahtalifu alayhi to wannan ya saba masa mai saboda larurar salatul khawfi fasaffu wijahal adu suka je suka suka je suka yi sahu suna fuskantar abokan gaba wato duk sai nake suranta kamar ga su can waɗanda suke karewa sun zo su kofofin masallaci masu gadi saboda ana ganin kan cewa an an tsare musulmi za a iya far musu to mutane sun zo sun tsaya a kofofin masallaci nan suna gadi ana sallah da su a cikin masallaci da suka cika da su raka'a sai suka koma bakin kofa suka ci gaba da gadi suka karbi gadi a wajen waɗancan wanda suke gadi su kuma sai suka shugo to sai liman sai ya ƙara raka'a ƙarshe tare da su yace fa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat sai salla ya sallaci raka'a da ta saura tare da su min salati daga cikin sallarsa thumma thabata jalisan sanan ya zauna wa atammu li anfusihim suka cika kawo suka cika makawo kansu thumma sallama bihim sannan ya sallama tare da su wato ma'ana sai ya zauna yana jiran su to anan wajen idan ya zauna me zai eh me zai yi sai ya ta zikiri ko kuma ya shiru wal ne ya zikirin shine yafi tunda ba a shuru a cikin sallah amma dai kamar yadda aka ruwaito a ibn wahab a riwayarsa daga malik shine fa innahu muhayyarun na an yaskut aw yadhkura laha ta'ala ko dai yayi shuru ko kuma ya ta ambaton Allah har wanda suke a ɗaya da'ifar wannan a wajen Uh, uh, waɗansu kuma suka ce yana da zaɓin abubuwa guda uku a sukun wad-du'a'u wannan a wajen tsayuwa kenan a wajen zama kuwa a sukun aw amma a wajen tsayuwa in yana jiran su ko yayi shiru ko yi ƙira'a, ko yi addu'a wal da tunda wajen ƙira'a ne yayi qira'a wallahu ta'ala to wannan kun ga ita ce ɗaya daga cikin hai'a ta salatul khawf wanda ɗaya daga cikin hai'a kenan ta salatul hau ta zo a cikin wannan hadisi na sahal ibn abi hakma na mu karanta hadisi na biyu وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حسمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد ويسجد للذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيقومون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يسلموا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم وركع ويسجد ثم يسلم فيقومون فيرفعون لانفسهم ركعة باقية ثم يسلمون. وحدثني عن مالك يا يحيى يا عبيد الله يحيى يا يا ابن حديثي دغ مالك عن يحيى بن سعيد دغ يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم ابن محمد دغ القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق دغ cikin فقهاء السبعه عن صالح ابن خواد daga salih ibn khawad anna sahal ibn abi hasma cewa sahal ibn abi hasma haddathahu ya gaya masa anna salatal khawfi cewa sallar tsoro an yi al-imamu wa ma'ahu ta'ifa liman ya tsaya tare da yanki min ashabihi daga cikin mutanansa wa ta'ifatun muwajihatul adu muwajihatul muwajihatul al-adu ɗaya yankin kuma suna fuskantar abokan gaba fa yarka'u al-imamu raka'a sai liman yayi raka'a ɗaya wa yasjudu bil ladina ma'ahu ya sujada tare da wanda suke tare da shi ya yaqum sannan ya miƙe fa idza stawa idan ya tsaya a tsaye thabat sai ya tsaya Watan muli an anfusihim ar-rak'ata atal baqiya sai su cika ma kansu raka'ar da ta yi saura thumma yusallimuna wa yansarifu sannan su sallama su tafi wal imamu qa'im al liman yana tsaye fa yakununa al'adu adu zamanto suna fuskantar abokin gaba abokan gaba thumma yuqbilu al-akharun sannan sauran jama'ar sai su fuskanto alladhina lam yusallu sauran jama'ar da basu salla ba sai su fuskanto wato zuwa wajen liman fa yukabbiruna wara al-imam sai su kabbara a bayan liman fa yarka'u bihim ar sai raka'a ɗaya tare da su wa yasjud yayi sannan ya sallama sai su miƙe fa yarka'una li anfusihim ar a al-baqiyah su tashi sai su yi makansu sai su yi raka da ta yi saura da kawo kansu sannan su yi sallama me bambancin wannan hay'ar da waccan kun fahimta mece ce sallama wace sallama na'am cewa liman ba zai kira su ba zai yi sallama sai su tashi su cika makansu ko ba haka ba to na farko dai a cikin wannan hadisin ya bayyana mana sunan sahabin da ya gaya man salih ibn hawa kun ga a wancan hadisin ai cewa an man sallaku nan kuma sai ya ce salih ibn hawwa sahal ibn abi hatma sahal ibn abi hatma shine ya gaya masa amma wannan riwayar hadisin ya dauka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ra'ayin sa ya fada fahimtar sa ya fada eh hikayar sa yi eh, tunda shine ya fada cewa ga yanda liman ya kamata yi eh, saboda haka wannan hadisin ya malaman hadisi suke kiransa mawquf mawquf ne saboda me za a ce marfu'i hukman saboda ibada ce ba shi da ikon ya kirkiro da kansa ba shi da ikon ya kirkiro ibada ana yi wata ijtihadi ijtihadi yana shiga cikin ibada abinda ba a iya faɗansa da ra'ayi shine mawquf ne shi yasa ma shafi shafi'i bai rinjayar da wannan ba ya rinjayar da ɗaya riwayar ta farko maliku ya rinjayar da wannan riwayar to an ruwaito malik imam malik ya rinja yadda wannan riwaya dalilinsa shi ne cewa ta fi kusa da yadda aka saba ake yin sallah cewa idan liman idan mamu ya rasa wani abu tare da liman sai liman ya yi sallama liman sallama yake yi ba zai jira shi ba sannan shi kuma sai tashi ya cika ko ba haka ba saboda haka wannan hai'ar a ce liman ba zai jira shi ba shi ya sallama daga baya ya tashi ya cika ta fi dacewa da yadda aka saba yin sallah saboda haka imam malik da haka ya kaddamar da ita to shi ko imam shafi ya kaddamar da riwayar farko ya ce domin riwayar da ba a yi sabani ba dukkan wanda suka rawaito riwayar farko a suka rawaito zuwa ga annabi yadda hikayar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan kuwa sahal ibn abi hasma shine yace ga yanda liman yake ga yanda ake sallar su bai ce ga yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar su amma waɗansu suka ce ya faɗa waɗansu suka rwaito wannan riwayar cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka an yi sabani a wannan riwayar ko ba yi sabani ba an yi sabani akan cewa sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko kuwa sifar da sahal ibn abi hasma yace ana yin sallar tsoro ne shine aka yi sabani akan wannan to riwayar da ba a yi sabani ba ita tafi karfi ko riwayar da aka yi sabani wanda ba a yi sabani ba to wannan shine wajahin tarjihin imamu shafi'i ga riwayar kuma ya rinjayar da waccan riwayar farko cewa liman zai jira si sallama tare da a taifatu Saniya. zai jira si salla tare da jama'a ta biyu an fahimta to wannan fa ana hikayar salla mai raka'a biyu ce kenan ko tun da riqa'i to idan mai raka'a hudu ce fa yaya za a yi idan mai raka'a hudu ce sai ya raka'a biyu to a yaushe liman zai jira a zaune ko ku a tsaye na'am a zaune sai ya jira su a zaune wannan ita ce riwayar waɗansu daga cikin almajiran imam malik su ibn wahab suka ce saboda su ma ɗa'ifa ta biyu da za su zo a fara a tare da su kun kaga in ya jira a zaune suna zuwa ya miƙe sun fara tare kenan ko amma inda ya tashi ya tsaya fa kaga ba su samu tsayuwarsa ga baki ɗaya ba shi kuma ibn al-qasim ya rawaito daga malik cewa ya jira su a tsaye ne ya jira su a tsaye a wajihin riwayarsa shine a ba shi da ba zai sani yaushe ya kamata ya tsaya ba kuma ba a yi mata ba a yi mazaman nasa wani gaya ba amma tsayuwarsa kuwa an mata gaya cewa daga sun zo sun yi sahu ya tabbatar suna bayansa ya ji zuwansu shi ke na tsayuwar ta kare amma wannan kuwa wajen zama ba a masa gaya ba tunda bai san lokacin da za su idan suka zo idan suka babu wata alama da zai iya gane kan cewar babu wata alama da tsa'ifa ta farko za su san cewa ya gama tahiyyarsa balantana su tashi ce za su cika sallarsu yaushe ta'ifa ta farko za su tashi yana zaune ya yi sallah raka a biyu tare da su ko yana ta tahiya kamata ya a ce idan ya tashi ya miƙe zai raka ta uku su masu tashi sai su su cika su yanke sallar su tare da shi su cika su bar shi yana jira amma idan ya zamanto cewar yana zaune ne a yana jiran su su cika sannan su gama ba za su san lokacin da ya gama ta tashahhud ba ba za su gane ba sai dai kawai su yi kargado cewa daga sun gama ta tasu tanyar su tashi su miƙe to da haka sai suka sai ibn qasim shi ya rinjayar da kan cewa ya tsaya a tsaye ne ya jira su a tsaye ba ya jira su a zaune ba ala ayi halin babu nassi akan wannan saboda haka kowanne aka yi dukkan su wajihi ne wanda yake kowanne muktamil ya tamil zai iya dauka na'am wa haddathani ammal عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينسلق الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ويصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينتلف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wa haddathani an malik ubaidullah yace ya haya ya gaya mun hadisi daga malik an nafi daga nafi maulan abdullahi dan umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kana su ila an salatil khawf ya kasance in aka yi masa tambaya akan sallar tsoro qala sai yace ya taqaddamu al liman ya wuce gaba wa ta'ifatun minan nas da yanki da wani yanki daga cikin jama'a fa yusalli bihim al-imam raka'a sai liman yi sallar raka'a ɗaya tare da su wata takunu qa'ifatun minhum bainahu wa bainal adu wa lam sallu wani yankin kuma ya kasance tsakanin su da abokan gaba su ba su riga sun yi sallah ba fa idza salla ma'ahu raka'a idan wanda suke tare da shi suka yi sallar raka'a ɗaya ista'kharu sai su sai su koma baya makanan ladina lam sallu irin da waɗanda ba su yi sallah ba su tsaya a inda su wala yusallimun amma ba za su yi sallama ba wa ya taqaddamu alladhina lam yusallu waɗanda ba su sallar ba sai su kuma su fuskanto su gabato fa na ma'ahu raka'a sai su salla raka'a ɗaya tare da liman thumma yansarifu al-imam sai liman ya sallama wa qad salla yi ni alhali ya riga ya salla raka'a biyu fatakumu kullu wahidatin min at-ta'ifatain sai kowane yanki daga cikin jama'a guda biyu sai su miƙe fa yusalluna li anfusihim raka'a sai kowa sai kowa kowane yanki sai su raka'a raka'a ba an yansarifa al-imam bayan liman ya riga ya yi sallama fa yakunu kullu wahidatin min at ne qad sallu rak'atayn sai zamanto kowane yanki daga cikin ta'ifa guda biyu su ma sun yi raka'a guda biyu fa in kana haw fa in kana min dhalik idan kuma tsoro ne wanda ya fi haka tsanani sallu sallau rijalan qiyaman ala aqdami sai su suna tafe suna tsaye suna tsaye akan kafafunsu rijalar wato sune suna tafi akan kafafuwansu kenan aw rukbanan ko suna haya akan ababan hawansu mustaqbilil qibla suna masu fuskantar alqibla aw ghayra mustaqbiliha kuma ba sa fuskantar alqibla qala malik imam malik yace qala nafi nafi yace la ara abdullah ibn umar haddathahu illa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam bana ganin bana zaton cewa abdullah ibn umar yayi riwayar wannan hadisin ne face daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan wata hayar kenan ko wata hayar kenan wato kenan akwai lokacin da zai zama ba wanda yake gadi domin idan suka zo yayi sallah tare da kaso na farko in suka koma sai kaso na biyu su zo idan kaso na biyu suka zo za su su wayancan suna can suna gadi ba sallah suke ba idan liman ya yi sallama sai ka so na biyu sai da ka so na farko din duk sai su tashi su cika mako to a lokacin nan wane ne yake gadi babu wanda yake gadi kenan to shi sa hadisin Abdullahi ibn Mas'ud shi ma kusan irin wannan hayar ce amma Abdullahi hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa yayin da yayin da ya zamanto wancan in aka yi raka ɗaya da su in suka koma idan waɗancan na farko na biyu suka zo suka zo suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su cika sallar su sannan sai su koma wajen waɗancan sai kuma waɗancan su kuma su cika tasu sallah saboda kaga an samu tsakanin sallah tsakanin gama wasu da sallah an samu aiki sun tsaya suna gadi har sai da suka jira waɗancan sun yi sallar su sun cika sannan su kuma suka koma su sannan su kuma suka tasu suka cika tasu sallar wani ita ce hay'ar da imam abu hanifa ya zaba ta hadisin abdullahi ibn mas'ud imam malik ya zaba hay'ar da muka karanta ta farko imam ahmad ya ce kowace mutum ya daidai ne amma ya zaba hay'ar shi ma hadisin na abdullahi ibn umar dinnan wanda muka karanta na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مسيب انه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف وحدثني عن مالك يا عبيد الله يتي يا حيا يا من حديثي دق مالك أن يحيى بن سعيد دق يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب دق سعيد بن المسيب al-makhzumi annahu qala yace ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal asra yawm al-khandaq hatta ghabat ash sallallahu alaihi wasallam bai sallaci azhar da la'asar ba ranar yakin khandaq har rana ta wato yayi tinkirin yin sallar a zahar da la'asar saboda shagaltuwa da sha'anin yaki saboda tsoro ba halin da za a yi sallah har lokacin waɗannan saloli lokacin waɗannan salloli ya fita shine a rana ta faɗi da faɗuwar rana lokacin sallah azhar da la'asar yake karewa ko ba haka ba to wannan ya ka imam malik ya kawo shi don ya nuna cewar salatul khawf a lokacin nan ba a riga an saukar da ita ba Duk da an saukar da ita salatul khawf zai lokacin nan sallah ake yadda aka saba ba a shar'anta salatul khawf ba shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya to bai samu halin yin sallar ba har lokacin ta ya riga ya fita amma daga baya aka saukar da salatul khawf ya zamanto babu uzuri ga mutum ya bar lokacin sallah ya fita komai tsananin tsoro idan ba zai iya yin sallah da hayar salatul khawf ba kamar yadda aka ambata to sai ya yi ta yadda duk ya samu ya yi ko yana ko yana tafiya ma ya iya yin sallar yana fuskantar kibla ko baya fuskantar alkibla وقال yace wa hadithul qasim ibnu muhammad an salih ibnu khawwat hadithan al qasim ibnu muhammad daga salih ibnu khawwat ahabbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawf shine mafi soyuwan abin da naji a gare ni a wajen sallar tsoro duk na fi ganewa da wannan na na fi fifita wannan hadisin na alqasim ibnu muhammad yana daga cikin fuskar da yasa imam malik ya fifita wannan cewa na farko dai ya dace da da nassin alqur'ani tunda Allah ta'ala Allah ta'ala cewa wal tati ta'ifatul ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wata wani kashin da basu sallah ba su zo su yi sallah tare da kai kaga za su samu sallah tare da shi wa hadha yaqtadi an yaf'ala salata fi hukmihi wannan yana nuna kan cewa zai yi sallah ne sallah ce yake a cikin hukuncinsa wala yakunu zalika illa hadithu wala yakunu wala yakunu zalika illa fi hadith Yazid ibn Harun ووجه تألقه بحديث يحيى بن سعيد أن التغيير إنما يلحق صلاة الخوف للضرورة فإذا لم تكن ضرورة أجريت على حكم الأصل في سائر الصلوات ولا ضرورة بنا إلى انتظار الإمام والطائفة الثانية abinda fuskar da imam malik ya rinjayar da hadisin alkasim ibn muhammad shine cewa ba a canza hay'ar sallah sai idan larura ce ta sanya larura ta sanya saboda jin tsoro saboda za a canza hayar sallah din gurgudan yadda larura ta samar amma in ya zamanto babu larura to a mutum abin ya tsaya a asalinsa shi ne zai ya ce yane asali asali liman baya jiran mamu don yi sallama ko ba haka ba yanzu idan liman ya zo yana sallah aka samu masubuki zai jira masubuki sai ya cika sallarsa sannan su sallama tare ba sallama masa kawai zai ba masbuki tashi ya rama sallarsa to saboda haka babu wani larura da zai sa liman ya tsaya ya saurara don su sallama tare da mamu dan haka ya sallamarsa mamu ya tashi ya cika wanda shine yadda riwayar hadisin alqasim ibn muhammad ta nuna don haka imam malik ya fuskantar da ita duba tunanin imam malik imam malik koyaushe yana duba wato ka'idodi na shari'a a cikin tunaninsa abinda duk za ka ga zaɓa ba ko yana zaɓa bane idan san rai a ga abin da ya fi mu a'a yana zaɓa ne a bisa fahimtarsa da ka'idodin shari'a to haka wayannan malamai suke Allah ya kara musu yarda ba sa yin abu bisa hawa shi yasa aka ce musu sun zamanto ne ah. al-mujtahid shine wanda yake dole ya zamanto adali ma'ana ba shi da hawa ba shi da san rai da san zuciya ba yana yin abu idan kawai yana ganin yau an buga shi can ko kuma yau an masa hasabi a can ko kuma yau an bata masa a can sai ya ce to bari ne maganin su ya tsananta musu wajen fatawa a shi asali adali ne yana duba gaskiya ne yadda take to fahimtarsa hatta wajen zaɓi wajen tarjihi tsakanin riwayat fahimtarsa ga usulul shari'a shine ya sanya shi zaɓi wannan kuma a cikin wannan din ijtihadi yayi tawiya zaman to daidai tawiya zaman to ba daidai ba amma dai fuskarsa tana da ƙarfi saboda ganin kan cewar ya duba sauran yadda sha'anin tsarin shari'a yake wajen yadda hukunce-hukuncen da suna ta tabbatar na yadda ake yin sallah cewa liman baya jiran mamu domin su wani aiki tare domin wato su a su kammala sallah yi shi sai dai shi ya kammala sallarsa ba mu ya tashi kuma ya kammala sallarsa da haka ya ya zaɓi hadisin a riwayar Sahal ibn Abi Hazma to wannan kamar yadda muka ce kun ga hukuncin tsoro kenan na wani lokacin yaƙi inda zai zama to an rabu an je an fuskanci abokan gaba to akwai tsoro wanda yake daga cikin abin da yake daukan wannan hukuncin shine idan mutum yana jin tsoron ransa ko yana jin tsoron dukiyarsa ya zamanto kamar mutane kamar ya zamanto kamar ya zamanto kan cewa mutane suna abin nan kamar ya zamanto kan cewa mutane suna jin tsoron yan fashi suna jin tsoron yan fashi ba zai yi duga baki ɗayansu su zo su yi sallah tare ba to yankon a ce a yi sallah in an gama sallah waɗansu je su gari sannan wata jama'a ta zo ta yi sallah a yi sallah guda ɗaya kun yana ɗaya daga cikin hikimar shari'a na wato haɗa kalma ko yaushe ku rinka kula shari'a musulunci ba ta son rabuwar kai yanzu idan da idan da cewa aka yi a rabu kashi biyu waɗansu je su tsaya su gadi waɗansu zo su yi sallah su yi sallah su kayan da aka saba sallah in sun gama sallar su su koma su je su gadi ɗayan da ba su yi sallah ba su kuma zo su kaddamar da limamin su a yi sallah ko ba haka ba amma an yi haka ah. abinda ake inda an yi haka duk ba zai iya biyan bukata ba cewa dai an yi sallah a cikin aminci ko ba haka ba ah. to amma ba wannan shari'a tana da tana nuna haduwar kalma da shugabanci ah. ya to an yi sallah a karkashin shugaba guda daya shi yasa aka canza hay'ar sallah dan ya zamanto an kiyaye wannan manufa ta wato shugabanci da haduwar kan musulmi karkashin shugaba guda daya da rashin rarrabuwa shi sa ya zama to kanci ba a ce jama'a biyu su je su sallah so da haka koda wani tsoro ne ya zo ma musulmi kamar a halin tafiya maimakon ya zama to kan cewa sun ce bari mu sallah sannan mun gama sallah waɗansu suna kula da kayan mu mun gama sallah waɗansu kuma su je su su kuma a sai mu koma mai jiran kayan waɗansu kuma su zo su yi sallah a sai a yi ta ta hayar salatul khawf masu jiran kaya su je su jiran kaya a raba sallar biyu a yi sallar tsa'ifa su cika sannan su je koma su je su ci gaba da gadi sannan tsa'ifa da bati sallah ba su zo su yi sallah tare haka zalika daga cikin surar da malamai suka ilhaƙi da salatul khawf shine al-matlub wanda aka wanda ake neman sa wanda ake neman sa a kashe shi ko a kwace masa dukiya ya tsere akan abun hawa idan ya tsaya ya ce zai yi sallah za a cin mai in kuma ya ce zai tafi yana kan dabba yana kan abin hawa ba a sallar a kan abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya sallar a kan abin hawa yana sallar nafila ne a kan abin hawa amma lokacin sallar farla ya zama yake to amma a cikin sura irin wannan ijma'in malamai ya ce sai ya sallah kan abin hawansa tana tafiya da shi ko ina ta tafi in ya ga lokacin sallah zai fita in yaga lokacin sallah zai fita to wannan ma yana daga hukuncin masu masu shiga motar iyamurai masu shiga motar iyamurai sun kisa tsaya tare da su kuma sun ce ba a tsayawa a nan wajen saboda akwai yan fashi da makami gashi kuma lokacin sallah zai fita rana za ta faɗi baka yi sallar la'asar ba a zahar ɗin ma baka yi ba ko kuma rana za ta fito baka yi sallar magarba da lisha ba kana ta ka farka aka ce babu ba za a tsaya ba sai an kai a ba kuma ka san lokacin da za a kai a barana ta riga ta fito ko ba kai sallan magariba ba kai sallan isha ba ga asuba ma to a nan wajen shi ma sai kai sallar a haka to wata za a ci to ya alwalafa <laughs> ya alwala a gaskiya idan ka san irin wannan da yake yana yawan faruwa kai guzurin kai guzurin kasa ko dutse na taimama inda kasa yana yawan faruwa inda abu ne wanda yake baya yawan faruwa sai kai sallar haka ba alwala ba alwala ba taimama baqil tuhurain wanda mun sha magana akan matsalarsa akan kadiyarsa sai kai sallar haka ba ba ba alwala ba taimama amma tun idan ya zama to galibi yana faruwa haka to sai kai guzurin sai kai guzurin kasa da zaka yi taimama da ita sai kai taimama kai sallar ka haka kuma lai ai ba sai da kasa ake taimama ba ana taimama da dutse a malikiya su ka yi tafiya da dutse eh na'am iska ana taimama da iska a akar wakala ba ta ahalari ba ne ba ta ahalari ba ai ba a taimama da iska Allah ta'ala ala ce fa tayammamu sa'idan tayyiba eh suka shafi iska wannan isgili ne da na kaga ba fahimci abin da aka faɗa ba abin nan ba a taimama da iska ba da iska ba ne da kurar da iska ta dauko kurar to ala'ayi halin wannan shine malamai suka ce al-matlub wanda yake cikin irin wannan wanda aka bi shi a guje wanda aka bi shi ana so a kwace dukiyarsa ko a a ɗauki ransa ya zama to ba zai iya sauka ba ya sallah zai yi sallah akan abokawansa wannan ibn al-mundir ya kaito ijma'i akan wannan mas'ala to wannan su ne hadisan da imam malik ya kawo akan salatul khawf zatul riqa al khandaq kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wannan ya kawo hadisin sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne mursal ne amma ya tabbata daga hadisin abdullahi dan mas'ud da hadisin umar ibn al-khattab da hadisin ali ibn abi talib da hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari dukkanin su sun ruwaito wannan hadisa ta afku ranar yakin khandak cewa a ranar yakin khandak Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar azhar da la'asar ba sai bayan faduwar rana a wannan rana hada salloli hudu yayi su tare azhar la'asar magarba isha ita ma kanta magarba sai lokacin isha sannan yayi ta eh, wannan lokacin ba saukar da salatul khawf ba da aka daga baya da aka saukar da salatul khawf ya zamanto ba a jinkirta sallah saboda tsananin tsoro ko saboda a tsananin yaƙi inda lokacin sallah ya yi sai a yi sallar yadda sauƙaƙa wallahu ta'ala a'alam sai mu tsaya a wajen na'am yawanci abinda fuka sukan ce yayi sallah a tsakiyar lokaci yayi sallah a tsakiyar lokaci amma idan yana kaunar kan cewa kafin lokaci ya fita za a tsaya to nan ya ayyana a gare shi sai ya jinkirta har sai karshen lokaci ne in har ya ga cewa lokacin ba za a tsaya din bane to shine sai ya sallah a lokacin tunda akwai kasa ba eh in akwai kasa haka wanda take a wajen zai iya dukan nan wajen in akwai kura kasa ko da ta takalma ce da take bi zai iya bugun nan wajen dan wannan kasar sai ya alwala sai sai ya taimama da ita na'am na'am wannan malamin yana tambaya ne cewa cikin da cewa malamin bai shafi mawdu'in ba cewa malamin bambanci tsakanin wankan juma'a da kuma wankan ibada bambanci tsakanin wankan juma'a da ibada a wankan juma'a shi ma wankan ibada ne me bambanci wankan juma'a wankan ibada ne ko yana so ce wankan juma'a da wankan da wankan da wankan da wankan tsafta ta jiki wataƙila haka yake nufi wankan juma'a wanka ne na ibada shi ko wankan tsafta wanka ne dai na zaka tafi wajen aiki ko zaka tafi makaranta ko zaka tafi ganin surkai ko za ka tafi dai wata harka wadda kake so ka tsabtace kanka ka gan ka fes fes to amma idan ka yi niyya ranar juma'a za ka yi wankan tafiya za ka yi wankan fita ɗin ko za ka yi wankan nimin wani bulaguro za ka yi wankan sanya sababbin kaya za ka jino je kuma sai ka ce to tun da yau juma'a ma bari ne wankan ya zama tuma na juma'a ka kayi niyya biyu kenan to wannan wankan ya wadatar maka ga wankan juma'a ya zama to wankan ibada sannan malam ce da Allah wai akwai ma'aikata ta shekara goma wata da lafiya yana neman wani Allah su ta cikin mutuwa Allah ya yi mata Allah ba ta lafiya Allah ba ta lafiya akwai waɗansu ƴan uwan ma wanda mahaifansu sun mutu suna zuwa wajen wannan kafin da ɗan uwa wanda ya tambayar farko ce mahaifinsa ya mutu da a malam alimu malam alu shi ma an ce mahaifinsa ya rasu ko na'am eh eh, eh. Allah gafarta musu Allah ya hasar kabarin su kuma Allah ya samu imani wannan kuma yana tambaya ne cewa malam mutum ne yana yin sai wata rana lokaci ko ya haɗe masa da yi biyu ba ko kafin azhar to malam shi bayan ya yi azhar zai iya kawo a shanar zuwa da kawo baki da eh zai iya rama bayan sallah azhar zai iya rama su domin ya tab annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rama ratibar sallah azhar yakan rama da rama ta saboda haka akwai asali akan yin wannan na wannan kuma malamin yake cewa malam mutum zai iya sujadar farin ciki ba tare da rana ba eh wannan ma shine mafi rinjaye sujadar godiya ba sujadar farin ciki ba sujadar godiya ba sujadar farin ciki ba haka ake kira ta sujudu shukr ba sujudu farahi aka ce mata ba sujudu shukr sujadar godiya ga Allah ta godiya ce ga Allah jalla wa ala farin ciki ba ibada bane amma yin godiya ga Allah ibada ne to a mutum zai iya yin wannan sujjar ba tare da alwala ba kamar yadda zai iya sujjar karatu lawa qur'ani ba tare da alwala ba a bisa ikhtiyarin Sheikh islam Ibn Taymiyyah saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma umirtu bil wudu'i idha qumtu ila as-salah an umarce ni da yin alwala ne kawai in tashi zan yi sallah to ita ko wannan sujada ba sallah bace ba sallah ba ce sujada ce aka kira ta godiyar Allah saboda haka sharuɗan sallah ba su ayyana a kanta ba don haka za a iya yin ta ba alwala babu taimama kuma za a iya yin ta ba lalle a fuskanci alƙibla ba za a iya yin ta ba sai da rufe al'aura cikakka ba saboda haka ko da mace ce babu mayafi a kanta aka kawo mata labarin wani abu wanda yake ya ga ta ga ya kamata ta godiya ga Allah sai ta yi sujadar haka ko da babu mayafi a kanta a bisa zafin waɗansu malamai wanda shi waɗansu malamai sun ce dole sai da alwala sai da sauran shirin sallah kamar yadda yake a matabar imam malik duk da yake a matabar imam malik imam malik bai san sujudu shukur ba yana inkarin ta ba yana inkarin sujudu shukur amma sujudu tilawa a wajensa hukuncin ta hukuncin sallah ne saboda haka sai da alwala kuma sai da fuskantar alƙibla sai da fitar shi al'aura kuma ba a yin ta a lokacin da ba a yin sallar nafila lokacin da aka hana sallar nafila mutum ba zai yi ta ba na'am alaikum salam waɗansu suna kiyasin wannan suna kiyasin da sallar tsoro su ce mutum zai iya yin haka kamar yadda ka faɗa matafiyi ya zo zai yi sallah a bayan ya ga mutane suna sallar zaman gida sallah a zahar ce zai yi su kuma suna sallah a zahar ɗinsu ta zaman gida so idan suka idan ya raka a biyu da su suka ce sai ya zauna ya zauna ya jira su in sun gama raka a hudunsu sannan suka zo a an limai gama raka a hudunsa sai su sallama tare ah. domin a cikin daga cikin ruwayoyin salatul khawf akwai inda a za abin nan ta'ifa za ta jira liman har sai ya gama su jira shi sannan su sallama tare waɗansu kuma suka ce a in yi raka a biyunsa ya yi sallama kawai kamar yanda a cikin salatul khawfi wanda suka samu raka a farko in suka cika ma kansu sai su sallama su kyale liman kaga sun yi sallama kafin liman suka ce wannan asali ne ga wannan to amma sallar tsoro ba za a yi kiyasin sallar zaman lafiya akan sallar tsoro ba musamman ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sallar zaman lafiya sallar zaman gida ya ce sallar zaman lafiya da aminci ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi fala tahtalifu alai kada ku saba masa to da yayin da wannan ya to cewa liman ya mike zuwa ga raka'a ta uku shi kuma yayi sallama ya kyale shi kaga ya saba ma liman tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tarka'u hatta yarka fala tajlisu hatta yajlis haka dai ya faɗa kada ku yi har sai yayi to kaga wannan yayi sallama kafin liman yayi ya saba masa idan aka kafa hujja da salatul khawf salatul khawf an zo ta zo ne bisa halin larura to halin larura kuwa yana da hukuncinsa abinda duk aka ce larura ne to a halin larura ake yin sa abinda yake ba larura ba ba za ka ba shi hukuncin larura ba don haka ba za ka yi kiyasin sallar da ba ta larura ba akan sallar larura don haka ne mafiya yawan malamai ba su yi da wannan hai'a da wannan surar da ka faɗa ba illa waɗansu malamai na iya dama su ne suke fatawa da wannan bina'an akan ta akan sallar tsoro to ita ko wannan kiyasi ne tare da bambanci wannan sallah ce ba ta tsoro ba wannan kuma sallah ce ta tsoro wannan ko bambanci ne babba to da ka ba za ka yi kiyasin sallar rashin tsoro akan sallar tsoro ba wannan malam ke tambaya cewa malam mace ce ta je filin da kamar da yake a sunanta a ce a fita shi malam ko da ta kasance ba ta sallah za ta zauna a cikin sahu ne tare da masu sallah ko kuma za ta koma gefe ko waje zauna a za ta koma gefe wal ya'tazilna al-musalla haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su su nisanci wajen sallah su fito amma su nisanci wajen sallah sai tsaya a bakin mota in akwai aminci in ko babu aminci akwai yan daukan amarya a wajen tokar da su su zo kusa kusa inda za a gansu inda jama'a suke zo kusa kusa in kuma ba sa so suna jin kunyar kar a gane kanta a ah, waɗannan ba sa sallah waɗannan ba sa sallah ya zaji sai su kamar wanda suka zo sun makarani samu waɗansu makararru irin yan uwansu waɗansu makararru mazan makararru sai su je su su raki wajen su dan a ɗauka kan cewa su ma makararru ne amma dai ba ba za su shiga sahu ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce wal ya'tazilna al musalla ba su shiga cikin sahu ba na'am wannan sau tari za ku ga idan sallah lokuta eh, da dama sai ku ga ruku da ake tafiya da liman sujjada ma tare ake tafiya da liman ba a tsayawa sai ya tafi haka ba ko kuma wani abin kamar wannan kuskure ne wannan kuskure ne kuskure ne almusawa tare da liman kuskure ne kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wala tarka'u hatta yarka kada ku yi ruku har sai yayi ruku bara ibnu azib yake cewa muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma sunkuyawa mai sujada har sai mun ganshi ya riga ya kafa goshin sa kasa yayi sujada sannan zamu sunkuya an ko daga nan daga an ci sami Allahu liman hamida kafin ka ce me an ta an yi sau ba an taka ka san za a sujada din sai an dan ja baya kada an ja baya ana ana shirin sunkuyawa ta ba juma ya ce Allahu akbar ba saboda an san daga an ce sami Allahu liman hamida kawai tafiya ce hmm. saboda haka idan liman ne wanda yake zai tsaya yayi azkar ce rabbana wa lakal hamdu bil asmawati sai ga ya bada mutane sai ga mutane sun zo zubaina samawati wal ard na'am <laughs> wannan kuma yana tambaya ne cewa mutum ne wai kama da menene hukunci kamar misali idan ni karatu ko mutum sai ko na mutum misali a ce a karanta kaza ko a yi addu'a ko na yin addu'a ana addu'a yin abubuwa guda biyu ne addu'a daban yin karanta daban kuma wajen addu'a wani abu ne daban yin addu'a in an gama majalisi babu laifi ya zo a hadisin da tirmidhi ya rawaito na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai sun kasance kalla za su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su zauna a wajen sa a majalisi illa face kafin su tashi musu addu'a Allahumma qsim lana min khashyati kama tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatika zuwa ga karshe mu hadisi ne hasan saboda haka wannan asali ne a kan a yi babu laifi kuma musamman ganin kan idan a majalisi ne wanda yake na karatu wanda mala'iku suke halartar wajen sai a yi tawassuli da wannan karatun domin biyan bukatar addu'a kuma ba na karatu din bane in aka zo aka zauna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su taba zama a wani majalisi da ba su ambaton Allah ba ba su salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ya zamanto musu tir abinda da na sani ranar alkiyama in Allah ya so ya musu azaban Allah ya so ya yi musu amma inda aka yi wannan majalisin kafin a tashi shi to ai sai a rufe da addu'a kaga sun ambaci Allah a wajen sun ambaci Allah saboda a aiki da wannan hadisi amma waɗansu suna tsanantawa suna cewa bid'a ne wai a ce in za a in za a yi taro a ce a bude da addu'a a rufe da addu'a ni na ganin kada tsanan ni a fahimta ta kada tsananta akan cewa bid'a ne Allahumma illa a hali guda wanda waɗansu don saboda sun ɗauke shi yin addu'a din dole ne da kan aka zo zama taro wanda yake akwai musulmi da kafiri sai a ce to abu in aka tashi budewa sai a ce musulmi su bude aka tashi rufewa sai a ce kirista su rufe ko kuma musulmi su tasu addu'ar sannan kirista ma su tasu addu'ar kaga in kai kace kirista ya addu'a ka ka inganta addu'arsa ka ce ka yadda da shirkarsa ke ka inganta shirkarsa wannan hadari ne wannan hadari ne in akwai in taro ne irin wannan na kirista kada a yi wata addu'a kai in ka tashi za ka yi magana ka yi bismillah ka ce bismillahir rahmanir rahim ka fara taro kuma ka kara da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam fa biha wa ni'mat amma a ce a bude addu'a kuma addu'a yin abin da yake zai kai zuwa ga munkari ba a yin abu mustahabbi domin ya kai zuwa ga munkari amma dan game da a ce wai a karanta sura a karanta kaza a karanta kaza ni har yanzu ban ga wani abu madogara a wajen malamanmu da suke cewa a yi irin wannan ba wannan addu'ar da ake yi in an zo addu'a a ce a karanta kaza karanta kaza sannan mai addu'ar kuma ya addu'a ana ɗaukansa ta babin cewa a yi tawassuli ne da wannan karatun to ai su ‘yan amin ne ba su ne masu addu'ar ba su masu amin ne akan addu'a sau da kan yi dai har yanzu dai ban ga wani abu akan wannan ba wanda dai ya gani da Allah ya sanar da ni ina neman sani akan wannan amma dai al'as na eh irin sa ce ay kul wallahu ay kul wallahu an wannan ne ma ba za a ga waɗansu suke wani ana wanta a ga waɗansu abubuwan ma na fita daga cikin wato tunani a ce wai a karanta tahiya zuwa zuwa salihina Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta tashahhud saboda wannan ashhadu an la ilaha illa ne aka kira ta haka sunan ta tashahhud amma ya ka zo kace tashahhud din shahadar a cire ta a cire ta ayi tahiyar amma zuwa salihin kada a ce ashhadu bayan kuma shine dalilin sunanta ba dalilin sunanta din saboda wannan ashhadu din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kira ya kira da suna at-tashahhud Abdullahi ibn Mas'ud yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an haka su cewa ta at-tashahhud yin shaida cewa la ilaha illallah to kai ka zo ka ce ai tai ya zuwa salihi bakin salihi ne a gaske ba to gaskiya wannan abubuwa ne wanda akan yi Allahu a'lamu biha abin nan a wajen a wajen yi addu'a dai kan wani yayi mutane suna cewa amin wannan yana da asali a cikin shari'a yana da asali a cikin shari'a ga addu'o'in sallah nan ga addu'an liman nan akan mimbari ga addu'ar liman nan lokacin istisqa duk kaga suna yin sayyidina Umar bayan lokacin da aka yi salatul istisqa yace ma Abbas ya tashi ya addu'a kaga ba a ce kowa kuma ya karanta abu kaza ya karanta abu kaza ba sannan Abbas ya tashi ya addu'a an dai yi sallah ita kuma sallah dama an shar'anta ta da ita ake tawassuli to ban sani ba Allah ko suna cewa in aka ce a yi salati goma ga annabi sannan a karanta kaza a karanta kaza wato kamar wannan shine aikin da za a yi tawassuli da shi kan a samu amsawar addu'ar to amma ni dai ban ga dai a wani abu daga cikin ayyukan magabata wanda ya kama da wannan ba kuma gaskiya bakin gwargwado akwai lokacin da na tsaya ne ta bin riwayoyi a cikin al-musannaf na ibnu abi shayba da al-musannaf na razzaq wanda indai kana neman riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai da tabi'in a cikin wannan da kai zaka samu a cikin wajen kitabul zikri wa du'a da su kitabul jana'iz na duba ni ban ga wani abu da ya kama da wannan ba sai wani sai wani hadisi na Ubay ibn Ka'ab amma yanzu na manta yaya hadisin yake na manta shi a cikin kitabul jana'iz wanda har har ya darsu a cikin zuciya ta kanta to ko wannan amma yanzu na manta me ma nasin hadisin amma yana nan a cikin kitabul jana'iz a cikin musannaf na ibnu abi shayba la'allan Allah ya sare kuma ko kuma dalibai ilimi sa duba su gani amma dai asali mutum ya tsaya akan abin da yake shine alwarid abin da yake matabbaci daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma malami yana tambaya idan mutum yana mota ya zai daidaita wajen sallarsa daidaita wajen ya zai daidaita me yake nufi da daidaita a wanda ya wannan tambayar Allah ya bayyana mana me yake nufi da daidaita kada ka fassara masa ma'anar abin da yake faɗa me kake nufi da daidaita kai ne kai tambayar daidai gwargwado abin da ya saukaka abin da ya saukaka idan zai ka iya tsayuwa ka tsaya hmm? idan za ka iya tsayuwa tsayuwa ba ta fada a kanka ba shi ne kamar inin kana cikin bus babba kuma a goje da za ka iya tsayawa ko kana cikin irin jirgin saman da sun yi masallaci a ciki kamar jirgin saman kasar saudiya jiragen saman kasar saudiya da na kasar malaysia duk suna masallaci a cikin a cikin jiragen saman su in suna da masallaci kaga za ka iya tsayuwa kenan hmm. amma ba zuwa fa sai sababbin kada ka je ka shiga jirgin tsohon jirgin da ake kawo muku daga da yake zuwa daga jirgin da yake kai mutane nan ce to mun ji mun ji a wajen karatun mawadda an ce ana masallaci ni ko ban ga masallaci ba a'a malam an ku al'amarin nasa ko dai a'a banda tsofaffin jiragen mu tsofaffin ake kawo mana nan sababbin eh sababbin da suke zuwa kasashen kasashen turai za yi eh, in dai akwai zaka iya tsayuwa zaka tsaya kai ruku'u kai sujada shine nake cewa wato wanda zaka iya yi kai wanda ba zaka iya yi ba sai ya fadi idan za ka iya tsayuwa ka tsaya in ya so in ba za ka iya ruku'u ba sai ka yi imai ka yi nuni yaya za ka yi nuni wajen ruku'u ka yi nunin ruku'u daga tsaye ka yi nunin sujada daga zaune saboda haka ka tashi tsaye ka yi sallah ɗin a haka idan kuma tsayuwar ba za ta yi ba sai ka yi sallar a zaune ka sanya sujadarka ƙasa da ruku'unka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a sallar dabba a sallah akan dabba saboda ka'idan malamai ka'ida da malamai suke cewa al-maisur la yasqutu bil ma'sur abinda zaka iya yi ya sauƙaƙa gare ka ba zai fada akan ka ba saboda dalilin abinda ba za ka iya yi ba wanda ya tsananta a gare ka saboda ka da abinda za ka iya yi sai ka yi shi na wannan shi kuma yana tambaya wai game da mutumin da kamar zai je kallon ban kasar ta kama shi zai yi kasar shi ba eh to malamai sun yi sabani malamai sun yi sabani waɗansu malamai sun ce mutum ba zai kasaro ba idan a tafiyar sako ce tafiya kallon bal kuwa sako ce tunda a kallon bal lagu ne Allah ta'ala kuma ya ce walladina hum anil lagwi mu'ridun masu waɗanda kuma musulmine su ne masu bujirewa daga lagau to mutum ya tafiya don wannan kaga ya tafiya don ya saba ma Allah ne to malamai sun yi sabani waɗansu sun ce ba zai yi kasaro ba saboda tafiyarsa ta sako ce waɗansu kuma suka ce a'a zai yi sun da dai matafiyi ne kasancewa ya yi tafiya ta sabo wannan wani abu ne daban yana da laifin sabonsa amma ya bar kasaru ya bar sunna saboda haka ya ƙara sabo akan sabo ga sabon tafiya ga sabon barin sunna saboda haka kamata yi ya zamanto yi sunna ya ya yi kasaru bai bar sunna ba Allah ta'ala a'lam wannan kuma suka ce a'a ai shari'a mun riga mun lura da shari'a ba ta taimakawa akan sabon Allah wanda aka ce kasaru an taimaka masa ne an masa sauki to shi ko ne ya tafi ya saba ma Allah ne a taimaka masa ba a taimaka masa wajen saban Allah saboda haka suka ce ba zai yi kasaru ba dan haka wanne ne mafi rinjaye a cikin kaulukan guda biyu to ni na ga muku ga hujja kowa na'am wani zai je me a su ba wannan suke nufi ba kai ba kai kai tambayar ba za ka zo ka fassara masa tambayar sa daban gani ba kai kai tambayar ba su ba a'a tafiya sani a bacci stadium za yi kaso eh eh, eh. ta shi ba shi ma bai ce za ya kasaro a wannan tafiyar ba ya ba haka yake nufi ba ya nufin kamar waɗanda suke kamar waɗanda za su yan Kano filas za su je su wasa a Kaduna ya bi su ya tafi Kaduna kai ba kai kai tambayar ba za ka ce za ka fasara mu ba manta da a zahar ta wace fuska gajarta sallar zahar ai ba gajeruwa ba ce to in suka yi sun saba sunna gajar sallar zahar ba gajarta ta ake ba a nan sallallahu alaihi wasallam karatunsa a cikin sallar zahar kusan rubawa yake rubin karatun da yake a sallar la'asar kamar da zuwa hadisin abu da kuma tsawaita karatu ake a sallar azhar sallar la'asar kuma a rabin karatun da ake a sallar la'asar. wanda ya salla ba tare da ya sa sutura ba ya saba sunna ya saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan sunna ce yin sallah a bayan sutura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin ah, hadisin Abu Sa'id al-Khudri don haka ba a yin ba a san mutum ya sallah sawa'un a cikin masallaci ko a farfajiyar masallaci ko ma a wani waje ba tare da ya sa sutura ba abin yana tsananta idan ya zama yayi ne a inda mutane za su rinka ketarawa kama a tsakiyar masallaci inda mutane suka zo za su rinka wucewa ko kuma a cikin farfajiyar masallaci ta inda mutane za su ce sun gittiya ta gabansa sannan su shiga cikin masallaci ta bakin kofa din kamar yadda za ka ga waɗansu suna yi za a ga wani lokaci suna tare hanyar liman ba liman ya taho zai shiga cikin masallaci lokacin sallar juma'a su kuma suna ta yin nafila a gaba suna ta yin nafila a hanya a daidai inda hanyar da ake wucewa wannan bai dace ba mutum bai kamata ya sallah ba tare da ya sanya sutura ba idan ya zama kan cewa ya sanya inda zai sanya waɗansu masu wuce masa ne su rinka wucewa ba ta su rinka wucewa ta gabansa ya zama to ya taimaka musu akan saban Allah to a nan wajen shi ma ya zama to mai saba ma Allah jalla wala Allah ya kiyaye shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم وقنا شر الأشرار وكيد الفجار وبغض وبغض الباغضين يا رب العالمين ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين